بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الشهداء وصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وعبدة من لساني يسر قولي امين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه المسلمين وعليكم السلام ورحمه الله muna da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da yin salatu wa ta Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau muna da ba sha bakwai ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekara dubu daya da dari hudu da arba'in sa'annan muna ashirin da uku ga watan Mai ya tun sauran a 19

الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم إذا تواضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله يشهد إذا طلقتم النساء إذا كنت في ماتاي فبلغن أجلهن suka cimma lokacinsu fala fadluhunna kada ku kange su an yanke da azuwa jahunna su auri mazajensu idan tsara zaurai da hun bil ma'aru idan sun sami yarda da kaninsu da kyautawa yi yu'adhu bihi da wannan ake wa'azi da man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda a cikin ku yayi imani da Allah da ranar ƙarshe zalikum askarakum bin wannan umarnin shine mafi tsarki a gare ku a ahara mafi tsarkakewa wallahu ya'lamu Allah shi ne masani wa antum la ta'lamun ku ba ku Da dalilin sanar wannan aya akwai sahabi ana ce masa ma'akai ibn yasa Eh su manyan sahabban manzon yana da ƴan uwa mai suna Fatima a riwaya Ibn Kathir riwaya shan uh, Sheikh Muhammad bin Ibrahim a dadi su da sunan Fadal al-Qalil kuma da kanzir sunan Jami'a to mutane da dama suka nemi aurenta shi ma yana tunda shi ne wani riga can sai wani ɗan uwan kuma shi ɗan uwan sai ya goyi mata ana ce wata abin ƙila ganin wannan ɗan uwansa ne makin bai iya hanawa ba amma janna sai ya amince masa ya neme ta suka daidaita haka ya aure to ana cin aure mai bijirowa ya bijiro mijinta zai sake ta tana idda sai makin ya dingarin lashin shi wanda ya nago cewa ya nila ta ya iya a sai da firma idda a wajen nan sai ya zo kuma yanzu ya shiga cikin manemanta suna yanzu dole zai da sabon aure sai makil ya ce masa amma kai ku ba ɗan ba ne ba yarinyar nan da wane da wane da wane sun zo neman auren ta na hana kuma kana sani kai ka zo dangane a wasaka na jini na baka ka sake ta ba yadda ban yi dafe ba ina so yadda ka da ka kaji sai yanzu ka ce za ka aure ta to har abada ba za ka aure ta sai dai mun da rai na wala mun shi to sai Allah saka don na cewa wa idza talaqtumun nisaa idan kun saki mata fa balagna ajalahunna suka cimma lokacin su mara sun gama idda ne saki na daya ko na biyu nan karatun ba magana su zai uku ne ba karatun kuke na uku an yi shi sun jiya ta gama idda daga saki na daya ko na biyu sai Allah shi da fala fa'dul hunna kowane yan matan kada ku kange su kada ku hana su an ne na azuwa da hunna su koma su aure mazajen su su buge su a gane karatu hmm. cewa kowane yansu kada su hana kada ku hana su yana tabbatar mana da cewa mace ba ta auren da kanta gida na domin da tana auren da kanta tun da ba zuwa ce an ta ci gaba ta je da aure shi ko na so ko bin so hmm. to tunda har yana da ikon ya hana har Allah ya zo kada ya hana ya nuna ko da ba zawara ce sai da auren da take a gane karatu hmm. ba irin tsarin bature ba tsarin bature mutum duk wanda yake so shi za ta aura ko ya dace ko bai dace ba tsarin musulunci auren dole ne babu amma ba ba ta iya aure da kanta na kun ga karatu hmm. ba ba ya ce mace dole ta auri wane in yana limamin goku ko shi ne shugaban agaji ko shi ne shugaban mahajjata ba a yi in girgiza yake a yi na zubowa ba su gana a cikin ta aure shi ta jira su amma ana da dama ta ce ga wanda take so a hana ta ta aura domin dalilin shirya ana kusa karatu da kyau ya ka ta kawo wani ta ce shi take so ka bincika ka bai cika ka'idoji na shari'a ba kana da ikon ka ce ba za ki aure shi ba amma ba ka da ikon ka ce dole sai ka aure wani a garin da karatu to Allah ce ku waliyan wala faduluhunna kada ku hana su kada ku kange su an yanki hana azwajahunna su auri mazajinsu idza da bainahum bin ma'ruf amma da sharadi idan sun samu yarjejeniya tsakaninsu da kyautawa shi ya fake ta har ta gama idda to yanzu yana da dama shi cikin manema tana hana shi idan sun daidaita tsakaninsu abinda da ya sa suka rabu yanzu an warware shi shi ke nan a basu menene su a wani lokaci akwai inda shari'a za ta ba da dama ko da sun ta kada ku ta kowa ta yaya akwai cutarwa bayananna an gane bai ba ta abinci ko da kuka auren mai da ita kuke karo-karo ake ce da ita Amma nan kasalalle ne bai son nema kuma hanyar kudin ba canza waye ba an gane karatun to ko da so irin na mace bai hada ganin laifi ka san mace kana son ka to ba da ganin laifi to ko da wannan son ya ɗebe ka ta ce za ka koma ko na da iko ku ce ba za ki kowa ba kada da jawo ai an kada da na tafsiri ba za ta zo hunka a'a ai wahalar kan da za ka kare a gane karatu ko kuwa yana dukan mace ne na an san cikin mazafi a zalimi shi abu kaɗan sun yi to kuma hanyar ba canza waye ba mm. to kada ku bari ta koma a gani karatun sai Allah ya ce zalika yu'adhu bihi da wannan Allah ke muku wa'azi da shi za mu lura tun aka fara maganar matan nan sai da shi yana mana wa'azi kuma kake da ba mm. yana kuma na wa'azi don menene lallashin ne yake rubuta kansa lallashin ne ke magana da matar lafiya don ya fi halin su idan ka ce mace sai ta bi ka ɗari bisa ɗari ba za ka yi aure ba haka ba duniya ta kama fi biyar shi sa mun Allah ce sausu min nisa'i khayra wa inna kunna kullat min al-bid'i وإن عاود شيء في الزبع آلام فإن ذهبت تقيموه فتصبوا wa in taraktahu lam yazal aws manzo Allah ce ku dinga junan ku wasici akan mata da alheri domin mata an halicce su ne daga ainihin ya kai na so na ta yi yin kudu kuma ba kudu zafi na kunna a gane karatun manzo Allah ce an halicce su da ƙarshe aka tsaye ne ka taɓa ka ganta gani kan su a miƙe suke ko a fafance suke a karkace suke ba ka ala shi idan ka ce sai ka miƙar da ƙashin nan ya koma straight da zai faru sai dai ka ɗan kuma ka bar shi aka dinga tafi kashe mata kenan ƴan a ciza a hura ne an ga karatu Wani ɗalibi na ya taɓa cewa malama ce da ce da ce zuma ce sai Allah ya Allah shi kuma ga ka tuma shi ce ga zaki Allah ga me ma ga zaki ga harbi ga zaki ga hali. ba ka da iya yi ba tare da su ba ba ka cika mutum zai

an fashe wannan wani ma cewa zai ai mutu bin banza ne abin da zai wata bin mata ne kuma gani ne ba ta gani da zuwa cewa to kaga zagin kenan a cikin da iyali yana akwai daraja akwai mutunci akwai da bukata da sauran sauransu amma kuma akwai harbi domin za su iya botsarewa ba gara ba dalili kai halin da fanta da shi ba hmm. to sai Allah ya cewa ina muku wa'azi da wannan amma ba kowa zai yi wa'azi na mata gare da bata, sai man kana minkum yu'minu billahi wa yawmil akhir sai wanda a cikin ku ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe an gane ba zalikum afka lakum wa abbasu su koma mazajen su in dai babu cutarwa wannan shine mafi tsarki a gare ku wa aqhar mafi da tsarki da tsarkakewa ita ma da shi ɗan amma yanzu abin da ke da wani wani mafi tsarki ga al'ummar a gani a bari mace ta koma wajen mijin da wajen a cikin wani mafi al'umma din wa aqhar mafi tsarkakewa ga zakatar ku dokun bi Allah a gani ka su bin na ɗan da ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء نعم da ba don kwalar Allah da da ba wani ya zama tsarki wa sai da na tsarki wanda ya sai Allah ya ce wallahu ya Allah shi ya san min maslaha shi ya san min da lafiya wa antum la ta'lamun ku ba ku ina duk lissafin duniya da kake yi cewa kada ka koma wajen shi ila ba shi da sai da ba komawa shi da kai so ma dama ba wa barna wanda ta bayyana karara a ba su koma ka san kai ma ma dama ba wa barna wanda ta bayyana karara gara ka ne ta da tsohuwar zuma ake menene ne abu da na karatu idan ka ce ka tafi wadda za ka ɗauko hafai da lafari ka yanzu farko sai ka sabon makaranta ba duk lokacin da ka sabon aure ai ka sabon makaranta ƙwarai da don sai ka dinga zarci halayen su don su mata ai ɓoye hali suke yana neman su in ma ba ku sani ba sani gani in kana neman ta a aure ko a halayen da za ka yi ba dan ka san ka bayyana su ka gane ya yi hana wasu suka boye musamman idan ba zawara ce kuma to ita ta ma fi ka wayo ni kamar ne karfe da kyau me ka san san ya a su da su maza sun yadda za a ji da kai ta biyu to shi ba ko ba zo ka auro ta ko mu zo ka auro ta sabon makaranta ce sai ka je a hankali na kai karatu an gane karanci halayen ka ka karanci wannan zuwa da don su ma na yi gani kala kala akwai wanda take tsaro ne su Na'am. na'am Na'am. na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am a na'am na'am gane wanda ba su ji bane ba bayan da suka yi sarauta ko ta sama ko ta kasa a halittar ta ce sarauniya ce kalallashi abu sai gabu ya kita za ka hauta da ganin rau ba inda za ku to sai ka sai ka saka karanci yadda abin na da yake Allah ba sai a zo tsakiya sai a compromise kai dai ba ba fadin da za ka kowa ba ko suka mata ko ba bawan za kowa ba amma suka kana justin negotiation ne ba gani za a yi give and take za a yi eh wani gizgizo da ta kawo shi suka ɗarai gaba suka ɗan yi kwakwaci to ita ma kuma suka ɗarai gaba farauta bayan lariya ta hali ba. wata bai wa Allah irin wannan sai ga Allah da ita dan da dama maza an shiga mace mai biyayya ce to ba zai kama cutar da ita kuma Allah ta kama shi da Allah ce والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار ووالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراب منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير الله يقول ماذا ما صهر وياها يرضين أولادهن سكن شاهد أئنسك haulaini kamilaini shekaru biyu cikakku liman arada an yutimma rada'a ga wanda ke son ya cika shayarwa wa alal mawludi lahu wanda aka yi masa haihuwa a ɗora mashi rizquhunna arzikin arzikinsu, wa kusuwatuhunna da tufafin su bil ma'ruf gwargwadon yadda aka sani la tukallamu nafsun illa wus'aha ba ɗora wa rai sai abin da za ta iya ɗauka لا تضار والدة بولدها kada a cutar da mahaifiya saboda ɗanta kada a cutar da uba saboda ɗanta wa wanda ya gaji yaron shi ma mun dora mai irin wannan fa in arada fisalan idan duka sun biyu suna nufin yaye yaran, an bin min kuma saboda yarda tsakaninsu wata shawurin da shawara a junaha ma babu laifi akan duka sun biyu wa in aradtum idan kuna nufi an tastarbi'u auladakum ku bayar da yaran ku a shayar da su wala junaha alaikum babu laifi akan ku idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf idan kun ba da abin da aka baku ku da kyautatawa wattaqullaha ku tsoron Allah wa alamu ku sani anna Allah cewa Allah bima ta'maluna basir yana gan abin da ya aikatawa wannan hmm. kafar ayar nan tana kunshi da haƙoƙin da haƙƙin uba da haƙƙin uwa da haƙƙin a kowa na Allah ce wani wani da mata masu haihuwa me yasa bai ce wa ummahatu ba uwaye sai yana zaɓi wani wani da mata masu haihuwa don ya nuna maka in ba ka sani ba in ma ka manta in nakace ta ɗofi domin ko ba abin da kai ma sai wannan waka dai to ka tantance menene girmamawa da Kristawa, na yin lana ta ba kuma da wasu ko in lana ha yau da hausa da larabcin da kuma na ka ba. in lana ha a larabci ne matar mu muka hada amma kuma wani sai to Allah ce mata masu haihuwar yaya yuruqina sukan shayar da aula da hunna yaransu sai zo da sigan labari alhali umarni ne mun karanta bane قاعدة أصول التفسير أصول الحديث أصول الفقه duk umarnin da ya zo a fitar labari yana karfar umarnin hmm. in farilla ne farilacin ya kara karfi in mustahabi ne mustahabacin ya kara karfi ma'ana wani abu ne sananne wanda ba sai ma kara bayani ba cewa suna shafi a yasu haulaini kamilai Allah shekaru biyu cika me ya samu ganin shekaru a cikin kuma dan alharanci ko da ba cika shekara ba ka da haulaini ko da aka goma sai zai hawan a gane kuma kai ba in ka je Maiduguri kai wata goma da sati uku sai ai wata shekara ɗaya ne a Maiduguri ko kana kai ba ko kai shekara ɗaya ne to dai Allah ya kawo kada a ɗauka a a ila nan ne wata goma ko wata goma da rubi sai a kamilai ni sha biyu da rubi Allah ya ce haka ya kamata mata su shayar da ‘ya'yansu nono. Me yasa Allah ya da wannan? Wannan nonon da ke jikin mace haƙƙi ne na yaro. An halicce shi ne domin yaro. Don a lokacin da ba ta da ciki, akwai ruwa a nonon? Babu shi. An ka gane kafin? Ashe an samar da ruwan nonon ne domin yaro. Kada sai ya zo a ce domin za a ba shi ci, aka samar kafin su. so za shi magana a hana shi tun lokacin bai ba da a a gargara a ba shi shi a zan shi ya wasu shi aure ne da Allah ya shiru a nan to da dole duk matar ta ta yaye ya ba shi biyar da Allah kunna don da farulla amma sai ce liman arada an yi jima ga wanda ke zai cika shayarwa yadda mu Allah muke so da ya shekara da an garka ba faran Allah muke ba amma ka Allah ne so da mu ka ga shi so ne gawa ba, ko da ka dera don nan ta shafa misali baban ka ce wane da yadda nake so ne da kama wanki daga wani wanki kana neman barka to balla da mai wannan na nuna tsabakin sosai Allah rage halittunsa ba yaron nan bai magana cewa kun kware ne da kuka ainihin yaye ne shekara biyu bai ba sai Allah ya nuna magana ta ku bashi shekara biyu kuma Allah din ya nuna ma yana son wannan sai ne bai zaka son uku a kware ya faɗi a bakara Allah kuma ya ce wasu da lissan bai wadi ne amalar ubu wahanin ala wahanin wa fisaluhu ala shukuri wa wadi ya ce mu wa ɗan mutum wasu ci dangane da iyayensa don ko ba komai mahaifiyarsa ta da cikinsa rauni a kan rauni me yake nufi da rauni a kan rauni idan mace na da ciki wata daya kasala da raunin da take fuskanta bai kai na ciki ya wata uku ba na wata uku bai kai ya wata bakwai ba wahala wata bakwai tana cikin na ƙara tsawo tana ƙara wahala an gane karatun to har wata kare nan ba wa fisalu bi amin sai kuma ta zo ta kama shayar da shi ta yayi shi a shekara biyu a can ma ya karsha shekara biyu da yayi sai ta kawo ka, ka gode mani ka gode wa iyayen to Allah da yake sanin hikima ne kaga wannan cewa ai shekara biyu na shayar da yaro a makaranta ko to kila ka ce ni karatu na bai je can zuwa kawo ba dama ƙwararri da sun nawa ne bajin ne ko to sai ya raba shi gida uku ƙwararri ashirin a in ba ta sa ashirin na farko ba ba ta wannan karatu a ciki ba to sai kuma ashirin na biyu shi ne wata kamar zulma sai ƙara baki to ainihin da ashirin ta sama yanzu ta duk ban su ba to sai kuma ashirin na ƙarshe a ƙari hmm. an wuce na karatu can ma sai ya faɗi ya ji a sani aha ruhan aha dukkanuhu salatu da sha'ara ce ɗauka cikinsa da ya yi shi wata talatin suka ce ya ce wata talatin ne da ruhi karancin ciki wata shida ne mace na iya haihuwa wata shida na ci na da fasa cikin wata talatin ka ɗaya wata shida sura nawa ashirin da hudu kana biyu kenan su ne ya kawo shayarwa a can ba ta amma sai ku mutum kusa ba kuma zan ba ba zan ba wani yaron da kyanza ba shi nuna mace shekara sai da wani yaron ne ka gani ya girma ko da haka gobe kuma za mu cizo cizo ke in nake ta ga miki cizo na yake mata wallahi kuma aka baki nuna ki sai wada duk abin da Allah ya baki akwai kuma bature cikin addinin su sai da ya binciko ya gano cewa gwagwadon shan nonon yaro gwagwadon karfin basira da lafiyarsa kuma gwagwadon kayansa daga cikin in ya sha wadatacce to bin Allah ta rasa wata musiya da lafiya wanda ba kara da cutuka sai ko kun san san mene su ku so mako sai akwai akwai kisa ya bai kasa kan ne ne ci ne ko so ko so mu dawa malnutrition ne ne amma suna karatu to wai saurin me ake ne za ku ci da bawan Allah da dama na sha ganin waɗanda suna sha da yaro kuma sai a biya samu ciki sai a yi haihuwar guzuma uwa kwance ya kwance domin da za a rika narkon waɗa da zarar yaron ya sha nonon nan alhaji akwai ciki cutar da shi ne hmm. Wanda ya kama shi lafiya ya haihu kuma kama haka za a tafa ma tafa zai mutu na cikin da za a yi fashi kuma sai yi musu ba shakar lafiya sai a jera ma yara hudu kai da ganin su ba tsanga ba kazan duba su da lafiya don me a cikin umarni Allah su wasu wata ba shi da za a yi a cikin umarni Allah fashe a zuwa lafiya me ke hada bi umarnin shaye shaye sun zan ubi da suke da kudu mata yana shi shi kafin suna na je gai da biyan wani aboki na asibiti ba da lafiya sai da muka je jama'a bin haka muka to sai muka fito zai ke ce mana na ga wancan da ke bacin sai na ce eh wai haihuwa ta yi ta samu ciki bayan kwana ni kuma kwana hamsin ne kuma kwana na ba eh da haihuwa ya asibitin da gaba tsakanin ta hamsin da ko su dai na ta samu ciki to wannan iskancin ila ka rubuta in wanda shahararra an banza da lawofi yau shi ta gama wanka yau ta wanke har ba wasu tabi'a da adam Allah ya rubuta sha'awa amma in ba mu shaye shaye sha'awar kan ne control da control amma mazan ku sha eh, ya bi da kan maza ba da ku sha kana dole ku fitina dole ku ta fitina yara ana samun nono wadatacce su tashi su ba lahiya ba kula ba basira tambayanmu masu koyawa kan da kai masu lokacin a primary yana da kulki da ya san ya ne kamar shi amma za a ga mutum ne shi ba yaro ne ya ga shekara sha biyar sha biyar sha bakwai amma sai ka yi mai karatu kamar kana kusa na bangon karatu billahi alladhi la ilaha illa huwa tafsara wa ila hausa gabe ba ta yi sai kai kai no turji sai bayan karanta da turji su ma yi karatu da hmm. wallahi wallahi ni dai haka samu yau nake da sai ka ji ka fara da hausa kuma sai ka gama ba ko evaluation ba hmm. a cikin methods hmm. dole evaluation sai ka gama ko ka ko bikin ko ba mutum ba mutum ba mutum sai ka ka da dillahi ga a kan rubuce ka da harshen amma ko bai iya ma bayani in ba ka kware ba sai ka ji yara ba tare da me ya faru ya samu nono da ta ciyar da yaro da samu har yanzu da ta koya a cikin har da za ka duka za za su yake shi ne ba nan yi bane ba uwa yake sai kai magana sai ce da malamin ba sai kuɗi muke ba to shi muka kuɗi ne sai ala kuɗi ne bane ma wannan dalili ne mm. kuma har gobe har gobe akwai ƙwararrun malamai a kan na gwamnati ni ke kuma sama da wannan kan dai mun kawai rani a kai muna suka amma da muka bude za ka gane abin da yake ƙwararrun malamin na ina na sa wanda gwamnati hajjar ɗin nan kuma suna aikin to amma yaro bai samu nono da ta ce ba za su. yi su ba <laughs> yi su a canza method thinking wani zantarwa domin ya gane domin a ka'ida basuru shi ne idan ka tara yara gaban ka akwai fast learners akwai kuma menene so a lokacin da kai musu bayanin wannan topic din ko wannan topic din da ake kai ka musu bayani akwai da zai so ya gane to ba sai ka dawo kuma sanin method din da wanda ba su sauran fikin to su mutu fikin Ya a ce tare da su amma duk sai kuma duk da suka da ka sani the discussion method the wire method the demonstration method the method اللي حكينا بعدين عايز ايه والله فكره بوجيه يا زكي هي ايه بتيجي من الله سلام الله يرحمه Allah ya ce nema gane ne wa alal mawludu lahu rizquhunna wanda aka yi masa haihuwa waye kenan me yasa ba ta ba uwan ba ta ce wanda aka yi masa haihuwa dan yadda aka jawo hankalinka ga mahaifiyarka ga wahalar shagar haihuwarka to Allah sa jawo hankalinka ga mahaifiyarka har yaro cewa ko da aka sauke kan shi aka sauke shine ne shan haihuwa hajiya kuma kan eh duk ba lawa kan shi kuma kwafa yake shi eh. suna kai kwanan monu da lahu wanda aka masa haihuwa kuma wannan cewa wanda aka masa haihuwa ne shi ya cewa uba ke da menene iko a kan da in da a tabi shi ne sunansa sai ya danganta sunan shi da ubanci shi ne mafi daraja a gare shi duk da ya danganta sunan za ka ba haramun ba ne ba mun ta ba kowa da sunan tafan hadisi hmm. za ka ga da ka da uwa ba ne ba amma ah, na garin ne wannan abin da ka fi sani a danganta shi da umarsa wannan wasu na shari'a ba ta tun da baban na shi ne gonin lauku. to yana da yi ya yadda farkon dukiyarka yadda ya gada ba dukiyarka ba na a musulunci ba a tsarin bature ba ba tsarin kafirci ba in dai a musulunci tsarin masu Allah ne baban ka na da yi abin da ke ta da dukiyarka ko ka yadda ko kai Allah ya ka yadda hmm. don manzala sha'anta wa maluka Allah ya ba kuma wani shi shago wannan ka ce a kuma shi goma Allah ka jira wannan yana da mai karya ne da karya ka ya balla ka ya balla ka me yasa a shari'a idan uba ya kashe da ba a kashe uban wala kashe wani ba a kashe wani kai kashe ne ba a kashe ku gane ba ci an yi ba ya kashe ɗa ba ba ci an yi kashe shi bai haram ba a yaro kullum har da Allah amma dan wahalar haihuwa to dan da ke nan ka ce ubangi da miji Allah فعلا جعل المولود wanda aka yi masa hawa uban kenan shi muka ga wa muka ga wa rizquhunna arzikin dan da uwa shi ne muka ce Allah ta su a wajen kawo ma Allah ba eh Allah ya zartawa amma ayyukan sabo arzikin wani ke jefa hannu wani ke jefa garin to arzikin matarka da yayanka hannunka Allah ya jefa kai za ka bi kamar su sai ce wa alamu mawlud lahu hunna arzikin da ke nufi nan babban arziki shine cewa da lafzar qur'ani da lafzar menene qur'ani ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم منين؟ جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وضرب من السماء رزقا لكم يسوع كيف الوضع كما يسوع كيف عمل مولا أبجد ina abinci ne ma azumi bakara ne ko sai ka ji qaf sai ce wala zanna min da samai ma'an mubarak fa'akarna bi jannati wa hafra rahim wa naqla ta'asika kayan abincin yau rinka mai ba arziki ne yi. so rinka hunna ci da sha na iyalinka da yayanka Allah ya kawo roba an gani maganar koma gehe da wallahi ne ba sai da zai ba kai ka sani ka sani da zai da an koni ma mai shi ba to na wani kai ka ba na halarci ba su wa wata hunna ba shi kaɗai ba su ba min su da uwar da ɗan kan gani ba wai sai zurin tashin tashin su zurin tashin gani

rizquhunna wa qawluhunna na'am wani lokaci dan zalunci irin mutanen ne yana da hali ba sai ya sai uwar kaya sai ya sai ya yana abin wannan shi a ya fi ita uwar duk yadda za ta buga ne ba za ta so ta kaya da ba ba eh wani ne ba za ta so ba sau haka in ma wani kwallon da za ka bida in ma kanin da za ka bida in ma agwagin da za ka bida sai ka bida ka so ɗaya dan kada ya yi tashi ranar sallah ba su da amma ita sai muka sai shi a ne in babu a san babu kuma in babu in tana da hankali da uwar da yayan wani su na tsewa sai su su babu ita ba ku ta san babu kuma za ta yi fahimtar ka amma da ya sa a tafiye musu dole ai ya san ba za su iya ba dole su da sani sai su yauka in ce magana kuma yare na kuma ba. Allah ko amin Allah ya sani bil ma'ruf da ciyarwar da tufatarwar gwargwadon yadda aka sani ido ba mutu bane ba amma ba Allah na rinci bai ce sai ka ce mata kayan dubu ɗari ko a gwargwadon yadda aka sani kowa gyara ya sani ko ya bata ya sani ma'ana ga kuma halin kenan ta gana ta gane karatu sosai sai ko Allah li yunfiq bi sa'atin min sa'atihi wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq ma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha nan ko la tukallifu nafsan illa wus'aha yace mai wadata ya wada iyalinsa ga abincin da menene da tafafin an gane idza wasa Allahu alaikum fa awsi'u hifan awwal yanzu an karanta ba shi ba an ba hannu ai ko bai ba ne to Allah na goyi ba da rai to shi kenan sai an kara albashi to kuma zai ƙara wani mutum ce iyali ba da fara mutum a kai ɗan kasuwa ne Allah ya ƙara buɗa ma jami ya sama to abincin ya ne kuma ya min tura mutum ya min haramun ne kana da wadata a ce irin abin da ake ci a gidana ake ce gidansa ni ana kallon لا لا لا ana ka kawo karbi ne a gani to kan ma alhamdulillah alhajin birni ne misali to an ce abin da kisi na alaka Allah ta gidan ka aka ci ba alheri ka ci ba wajibi ne ba kuma ya ce naka sabulo kana ne da naka yadda da naka sabulo ni ba da Allah ya yi shi yasa to mun kogara zai rubu majlisun ma Allah wanda muka ainihin takura masa arzikin sa mu muka san cewa mun kama mun sani mun kama mu iya kama mu mun ta faru to ma ta azalla kada ya koma ya rage hannu shi ma ya ciyar da abin da Allah ya bashi cikin da ake menene cikin zawuriya ba talauci ba dalili bane ba naka iwa iyalinka ka ba su abinci ko ka ba su fahimin da ya dace ha ka je ya gudun sallar ɗin da kai kada kada salaka tun da mazan alhaji wane ka sa kayan kaza sai ma sai ma ka ta sa za ka ci wuya kuma abin da zai turu don ka tsayin Allah zai da turu ha kana masu da ma kaga ka ce irin zabin da matar malija ta sa shi matar ma za ta sa za ka ji da yarda wata na sanin yana rasa ba su ka sanin ba sai Allah ce la tu kallafu nafsun illa wus'a ba dora wa kai ba fa ta za ka iya ruwa kada a cutar da mahaifiya sanadiyar hmm. Ta yaya? Allah ya kaddara rabuwa nan sai a kwace har hannunta don a kuma mata to ba ta kuma wa Qur'ani da kuma wa za ka ji ba Allah me Qur'ani kuma wa na ba ku ji ku yi ha ku yi mutum da ya kai kuma shi ne rana aina aina kana yi da shi wa dan ke goyawa kila ba mata yayi shi ba sai kwace wai dan ke haushi da dawo Hmm. to ba ita ka ba haushi ba mun malaku da suke fushi da kai hmm. Allah ma da suke fushi da kai dan shi yaro ina rushi yadda ta hada fushi ya Na. Hmm. Na na Na. a wuri ta karatu da ya ga karatu da ba ko ai ba ba ba wanda qur'ani bai magana sai dan mai qur'ani bai tsoron kowa Allahu akbar in su gaban kasa kake aka karanta sai ce da yaki in gwamna kake sai ce da yaki ce da fari in mai kudi ne ce da fari in malami ne ma ce da fari in ba ka da kudi ce da kai ne dan mahalicin ku ne yayi magana shi kuma bai shayi kowa kan yi magana saboda ba wanda ba an zo ganin shi bane ai yanzu an magana mu ku mazan ne ya gana ko za mu ce ba sai eh, mun yi la la tu dara walidatun ha, waladiha kada a cutar da mace ta hanyar ɗanta Ta san wani mm. da rashi imani in ma suna sa in sa da mata shi to sai shari'a ya na yanzu mata da da mata ba fiye, amma ayan da ke bugi wannan da ke tsine wannan da ke hakari wannan da ke kori wannan to sunanka azzalimi azzalimi kuma sai Allah ya zo a yanke su zai yawa duk jin kyau yara ne na fasu da za ku auri juna suna nan da ta haɗo ku sun gani ne to me na a cikin da su da Allah ya ce kada cutar da uwa ta yi menene wani ba sai ya je kowa gidan da kashe zai bala'i sai ma dan afka samu ga sai kawai bi ya so ne kun ya kowa ba mm, ya je ya samu uban ya ne ene ene ga wala ba ladabi ba tarbiya yana huci mm, yana kuna cikin yanar ne mutum ya ce shi ne sa ne ni ma kallon biki kuma ji fara mutunci ba duk wanda ya ba ta aure ko da auren ya mutu ba mu wulaka ta kuma har abada in kai ta arziki amma sai zai ci mulki ubarta tun duk wata ya ga gaske ba shi ne shi ba shi ba tana kuka za ta da mishi ya ci uwar na kuka din na kuka amma fa da inna ma yarhamu min ibadi arhama wanda Allah ke so ta cikin bayan mutum ba mutum sai ko to bai san ba bai wani yana ga ta haka eh nan ne nan sai sai da shi ya kuma sai da shi

to Allah ce kada cutar da uba ta yarda shi wannan cutar da uba ta yarda shi wajen jifa da yaron wata ma ta jefa da yaron na fitar da ba a ƙara ganin ta a sai yaron na girma yiri hmm. mana ji labari ya kudi zai da taho hmm. ai ne ce uwanka wata tara da ya babanka ne da mutum ke ba shi yasa an san zai da shi ɗan yake sai dai yanzu da na neman da kai na tafi to daga nan da na aure a fama ne aure fama ne aure to daga fama kuma mijin nawa shi ke kuma goma can lardin adamawa a cikin cikin mu. to shi ma ga ba ka dade ba sai yanzu to kowa wace haka yanzu duk da wannan cin mutunci da sama da wulaƙin sama ta tafi kyale na ta wada ne ina ko ka ce ni amma da ko da kuma ta shirya da kai kuma baka yaye ba Allah zai yaye hakkin bane ai mu ko ba Allah bane irin wannan sai mu yi wa a wannan ai ta ba mu yi ba ce ba <laughs>

gane an sani ne sai ka ƙi zartar su tare da lila tafiya kuma lafiyayya kasa hmm. ne ya ko gara ya aure in dai ta faɗa a huntuwa to bin lillahi ta'ala duk shekara sai za ka zama su za su ta mota da su mai kayan sawa da su mai takalma da su mai waye waye kuma za ka fara yi kwana uku tare da shi ya san dai oshi kuma waɗanda suke rike da ɗan ko da kishiyoyin ka ne kuma suka yi musu tsaraba ko kare ne ya nuna jira mu sai sai da musu tsaraba ta ce to wajen ke ma ɗan ko da Allah sai ko ya kai waye tsarin ta da kuma ba ma nan ku yi wa in ta je wa ma da shi sai a zama waɗannan wata sama na da bai ولا تدار والدتي ولا مولود له mata kuna ji ko don kuma kuke karatun tsaya in dai yana da fata wani lokaci su maza yadda ka zan tsohon mashi haka da wuri eh irin rumar sa ɗin na biya fasa bai jin gyara kamar shi maza kuke wani mata yadda kuma tsohon mota tsohon mota har tsohon mota domin su ne dole sun sami ruwa sun samu kullum tura ba ke kuma mata Na. Kowa

shugabanin wata ka dinga mai kunci ba na abin da kunci nan da na ta ci mutunci ko shi ta ci mutunci ne shi da waye waye duk dangi ma ana ta mushi da shi ya kira wa da ita ha wala ba ta ba iya tsayarin da ba sai kare ta a sai ta abin da yake sai da bikin kuma ta ya ta hmm. wata su wata waya an gane a kuma sun bikin komai da komai yana da komai sai za ta yi gidan bikin ke shi alhamdulillah Allah ne tana gidan bikin sai da ya bari da karfe biyu na rana eh. gidan bikin ya cika baki na kano na kura Kuma ba ta sai samu mai kanta eh. a ba ta kaga a aka ta kaga ya biya shi ya mai fatasar gidan wata unguwa na wajen sai ba ta kaga gida ya shiga ta tsakiyar biki Kuna muna ko gida, ba da na zama da zai nan ko ajiye ta shi kayan. Kaga tere da karshe an gaba. Kuma da cewa mata su nuna a hankali, iya tsaya a madalin Allah bai kare. wani wani nufin mare ko da uban ya mutu wani zaman to shi ne maganin yaron ko shi da ɗan uban ko uban to shi ma mun ɗora mai irin abin da mun dora uban da shi da yaron da mai tufafi da shi da mahaifiyarsa kuna da wannan haɗu idan wanka ya mutu ya bai yaro ko ya bai yara an gane rafin ko ƙarin ka ya mutu ya bai yara to nauyin su ya dawo ne in dai ba ya mutu yi da bane sai shi ko mutu shi ba na kamar kan shi yanzu ya bane awa wanda ya dora ma ka shi dora ma farulun ne farulun ne kawai menene kai ma na wata nan mutuwa za ka yi ka bi naka yaran to amma kada su al'umma mai yanzu da uba ya mutu jarar wata mutum da uba ya mutu jarar wata domin idan uwa ta mutu uban na nan da cikin kula da yayan shi ya yi aure ya ci da shan amma da ake ba uba ya mutu duk dangi sun dare sai a bar matan da yaran da wahala in kaga sun zo to ya bar kayan kasar eh. suna nuna da su shi abin da ya bai amma da yara ya bari da mata to shi ke da duk guda ne imani cikin su ne zai zo kila bayan wata hudu wata biyar ana ka gari da bayan wata hudu wata biyar zai zo gidan to ya wuce za ka zo wurin a wuta da shi ke wajibi ne duk ƙurani wa alwari ko nufin da zari sai mutum sai da kashi yaran nan da aka bari ayan gari so yanzu ya za yadda ya kenan ka haɗa da naka imma idan wasu za ta aure ne ka su da daru gidanka a ba auren aka yi ba da ba su tare da ɗinsu ka rika ɗaukar nauyinsu mutanen da da yake ba su da karatu da yawa amma ku aiki da idan an waya mutu to irin gasar da yake wa ƴaƴansa ya mafi na ƴaƴan shi ne gina, ka a wa ƴaƴan mai gida ɗin ki musu Wani wata makaranta ce kan a sa na mai gida ta sa ta sa da yara don kan ma su sha wani mai zai amma mu yanzu ba sai a jefar da zafi yaran sai tare kan nashi eh ya kashe wasu kuɗi ya kafa ganta mai tsada ya tura su wannan su jefi karatu sai sun gama yaran iskecin su su dawo kan da komiyo mm. eh sai dai mu dawo muna tare da shi kenan kuɗi kuma su da banza amma da kila ya kula da irin yaran marayun nan da kila cikin su ne zai kula yau har ya mutu da an yaro na kowa ne malam ba shi da yawa yaron da ba ka kai hukunci shi da ba ne ko ba ka bane ba na ko ga kunan nan ni na san gidan mace ta je aikin hajji sanadiyar dan kishiyarta hmm. da uwar ta wuce ta bari tana aje mai koko yana sha da rana E, eh, yaron na yana da son koko don ka sha da ta tafi makaranta ba za ka aje wannan ta yaron koko ba shi ba ta da abin kana ba su ta aje ne suna da koko tun da yana son koko don suka dawo suka sha abin rana ta ɗauko koko ta bashi shi kada mai ta a shi yana rike da shi wani shi ce wata ba ai yana girma yana kudi kuwa wani kai zai kawai ce a zuwa a ta koko za ka masa ta fashe da kuka to ni me na da ke kin manta ko ku da yi a zai mun na san shi na san matar na'am dukkan da to ka tallafi yaro ko ba naka bane ba Allah zai maka kashi a duniyar kariya Allah ka ba shi mutum da lokaci Allah ka da gobe za mu yi da tafsirin sura Allah ayat insha Allah malam mace ce ta samu sabani da mijinta ya yi masa saki uku da azahar da kuma al'asar ya rasu tana da gadin shi ba ta da gadin shi domin ba mata shi ba ce an gane ka amma da saki zai ne ko saki biyu ma da ka kuma ita bai mutu to tana da gani ba za ta kaka ba an ga ka tana ne amma idan ya sake ta ne don ya ga alamar cewa ba zai tashi rashin lafiya kan ba an ne don ka ci gadin ya sa mata wannan ba wani laifin ne ba to shi na sai da ta wata gadin an ka san walau a ci an da jirgin ce ta kuɗi kimanin dubu hudu ya za a yi. Sai a ciki ta In gan ko ba da kuɗin ko ma a kashe kuɗin a matsayin aro nan da ya rufe da shi. In bai zo mutu kenan Allah ya yi. idan mutum ya zo wajen sujjada lokacin da yake karatu alƙur'ani zai yi sujjada ne ko kuwa idan kuma mutum ce to za ka yi kowa mara yi in ka zo wajen sujjada karatun alƙur'ani sai ka yi sujjada an gane karatun wani mutum yake kuma sujjada sai ka sujada sai dai ba farin labari ba dole bane ba an san su ne sannan ya halatta mace tafi tafi jami'in tana cikin gida kuma gidansa yana gaban masallacin sharaɗin bin jami'i shine kana ganin liman ko kana ganin wani ke hmm. ba liman an huke in dai ba ganin liman ba ganin liman ba ka bin idan mutum ne a maka hudu shin biya zai yi malam mutum ne kakin majina ya takura masa a lokacin da yake azumi da ma lokacin da bai azumi malam kan sa a bugo shi da wucewa kuma idan yace zai fitowa zai takura mutane to malam mutum ya zai da ita kuma ga shi wajen karatun Qur'ani yana so ya fitta kowane harafi ya bashi hakin sa to malam idan ka zo kana iya hadewa ko ko zuba ruwa za ka ci gaba da yi eh, ya rage ka bi da bai bi da bai kai laifi ba mai ba ba wani ba wani ba zai tafiya to ai tarawih dai mafi karancin ka da wasu mafi karancin to ga wani kawo da su ba sai dai kana son ga hudu ne misali kana son ga hudu ga kana ga hudu da ma da ke yanzu yau suna sai raka hudu a jere yi yana iya ba sai yi wasu a na ma a ya sallama da ke nufi malam menene hukuncin mahaifin da ke ba 'ya'yansa da goro alkawai kuma wanda hakan ba daidai ba ne ba kuma hakan yana iya sawa yaro da duk irin zagin da ake yi masa mutum da cewa jaki kuma da kiki kuma hakan ya sa ba ba ma shiri don babu wanda Allah ya litta da da dakikanci da kuma cewa mutum mutsayaci wanda shi ma ba daidai ba ne malam mai yi da kurkin sa a addinin musulunci to ai ido ba mutu bane ba ma ta kima kai ka zaki yara jaki jaki ta taba shi an gane ko da kike manna da kikin wani to da kike manna ne waye ne

kai maka iya ba ba ya da karin kaya a zuka haka wani ma ne ba ba ba ya koya ba a ga dole mu rubuta ne a ko jona in ba da aka ji aka dawo bismillah alhamdulillah kun karanta a duniya ne kun karanta a duniya zaka zai ka ku su zuwa aiki ya karanta kawo Allah ka to ko da yaro na son ya wasa in ka sa mai ilimi domin sa ido sana'a san sana hawa kan da ya kai ayanka sa ido kai ayanka wajibi ne an zo ga ka sa mai ido in wasa ne sai ga ya bari ya bi da hankali in ko ba wasa bane ba Allah ya kaddara haka Allah ya kodo sa ya zaka shi shi ma zai da kansa shi ma ba so yake ba ni na ga yaron da ke zubar da hawaye da zai ya tsara Allah a aji suna da tasiri da Allah ya musa kuma da fara da mutunta wai akai mai kace wallahi Allah abin da yake yana jin takeici ya kan karatu yawa to sai samu wani da gobe in ji to daga nan zuwa wata ka tabbata karatu da iya fata nan yau sai kuma sai wani sakon da zai samu zai samu ne zai samu kula da ido zai da zai taso ba da kokari amma in sama ko zai kokari nan garin na san manyan mutane da yawa wanda kuma labari cewa suna firamare rarika da gire eh. amma da gwamnati suka fi so an tara yaro da wurin kaji ba shi bane hmm. a kokari in dai wasa yake to nuna mai ba wasa in ta karba ku ta ku gishi in dai wasa ya hada amma ba wasa bane ba ta lalabe shi a bin matakai da dama da dabaru da kaza haka suka Allah zai kuma ya ya su insha Allah Allah ya samu da shi Allah ya gafarta wa yawan Allah ya kara da imani da tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi da shi da din Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba ku binta ya nuna mana kariya kariya ce ba ku binta wata Allah ya Allah wasu Allah Allah ya lafiya Allah ya kare mu lafiya da amfani da barka wanda ba mu iya Allah ya yi amin kare mu da dukkan sharri dukkan bala'i dukkan musiba dukkan asara subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum